Fiye da watanni biyu kenan da ƙaddamar da majalisun dokokin Najeriya da aka yi a ranar tara ga watan Yuni, amma zaman da suka yi bai wuce na makonni uku ba. Wannan ya sanya su ƙoƙarin yi wa kansu faɗa wajen muhawara akan wasu batutuwa da suka shafi ƙasa irin na faɗuwar darajar naira da batun kai ɗauki ga sashen arewa maso gabashin Najeriya. Sanata Dino Malaye ya bayyana abubuwan da suka fi baiwa muhimmanci. Yanzu ba mu da wani matsala a majalisa. shi senate president ya riga fara aiki ya kama aiki da ke gaban shi mu yanzu talakawan najeriya su suka dame mu kuma mun riga mun sa su a gaba kuma an fara daukan mataki kala-kala wanda yake zai tattara mana arzikin mu kuma za mu mara shugaban kasa president muhammadu buhari baya muna bayan shi ɗari bisa ɗari muna bayan shi daram-daram kuma za mu taimaka cewa gyaran da yake sanya a najeriya za mu haɗa baki za mu haɗa hannu mu tabbatar da cewa an kwato ah, mana 'yancinmu 'yan Najeriya da kuma kudaden da aka sace gaba daya ah, sun dawo. To sai dai rashin naɗa shugabannin kwamitocin majalisar waɗanda su ne ke zaburar da aikin 'yan majalisa ya kasance abin da ke rage azamar aikinsu. Amma ga Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya ce suna iyakacin ƙoƙarinsu na aikin da talakawa ƙasar suka zaɓe su su yi. Ko da yake ana kallon majalisar a matsayin wacce ta samu natsuwa da ma zaman lafiya a cikinta, musamman ganin yadda a farko an ya yamutsa gashin baki da kuma ta da jijiyar wuya da ma bai baiwa ta iska. Amma ga sanata Abu Ibrahim ya ce tana fa ƙasa tana dabo. Babu wani bambanci kuma duk kiran kanmu muke distinguish ko shi distinguish ake kiran shi. Saboda haka wannan abu abu ne na maganar siyasa kuma ko cikin jam'iyya za a ga ana samun bangarori cikin jam'iyya da su waɗannan bangarori abu ne na siyasa za a ci gaba da shi daɗin abun abin da ya kamo aikin jama'a muna ci gaba da shi waɗannan kuma rigingimomi da ke suna nan kwance gaskiya amma ana ta ƙoƙari za a yi a tattauna a sai za a gyara su kuma kamar yadda na ce mu duka mu dattawa ne kuma sai ce majalisar dattawa saboda haka alhamdulillah an gani ce akwai zaman lafiya ba ba dai cewa magana ta mutu gaba ɗaya ba tana ƙasa kenan a kwance in na ce ta mutu na miki ƙarya to akwai sauran barbashinta amma muna nan muna ƙoƙari a ga yadda za a gyara in Allah ya yarda gaskiya ko akasin haka dai za ta bayyana ne a lokacin da shugaba buhari zai aiko da jerin sunayen mutane da yake so a naɗa su ministoci za a gani ko 'yan majalisar za su yi tutsu irin na jaki ne ko kuwa a'a. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.